ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا لا تخاف دركا ولا تخشى كما حقيقه mun yi wahayi zuwa annabi Musa cewa, Ka tafi da bayina cikin dare, ku fita daga Misra, kar wani ya gane ku kuma ka samar musu hanya tsandauri wato busasshiya a cikin teku bayan ka bugi ruwan tekun da sandarka kana cikin aminci kada jin tsoron fir'auna da 'yan kazaginsa za su riske ku kuma baka jin tsoron nutsewa cikin teku